ku danna subscribe hana ku danna mana ƙararrawar sanarwa ta yadda za ku dinga samun sababbin shirye-shiryenmu. Jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkan ku da yau, sannan ku da sake kasance mu a daidai wannan lokacin. A yau za mu ci gaba da karantar muku littafin nan mai suna Gumasa'u wanda Safiya Mr. Mont ta wallafa. Ku kasance tare da ni da kamar yama. da zan jagoranci karanto muku shi. Kada ku manta da danna muna subscribe da kuma danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Rahim. Kuma sa'o kashi na biyar. Malam Jauro, tabbas ka kawo shawara, an jima zan zo mu kewaya kangon amma in son samu ne ka bar min diyar sai ka afka mahaukaciyar ka dai zan afkawa mara kunyar yawo kai ba jaro ban da zagi dai zo ai kai ka jawo uwar kunduma ma zagi a alu sabida haka ka ji da wasu jinka diyar na ta sai ka jira in na rama sannan kai jaro in ta mutu fa na ganta ba auki amma a ce har rai biyu a kanta Yosai me tana macewa mu gudu mu bar ta a wurin tunda ba gata gare su ba. Shiru matashin ya yi cikin tunanin lamarin. Kai dakata Alu ban son sokanci ka kwantar da hankalinka kamar yadda muka sha asirinmu rufe haka za mu yi wannan ba abin da zai faru ko ka manta kuɗin da kake samu wurin sana'a ka ne to wannan hanya ita ce sula kai malam jaru ta yaya hanyar saɓan Allah zai zama hanyar samun kuɗi? Jimin Soko, to ai hayaƙin da na baka kana yi shi ne sirrin samun kuɗinka, ko baka jin da ka yi ta sai kada sauke a kan su wurin sana'a kan jama'a za ka ga suna buga layi kai ta yanka musu nama kana amsan 'yan canji hankali kwance dariya aliyu ya ƙyalƙyale da shi malam jaruna taya shi wallahi wallahi wa jauro sai da ka faɗa na haska hakan lamarin yake yasa wata rana ko ban kira ya ba suke zuwa gare ni na ɓarza gumina to ka dai a sannu saboda gudun ɓacin rana domin ƙa'idarsa sai an yi hayaƙin ake afka saboda gudun tonuwa asiri zan kiyaye malam jagalau au ha wani sabon suna ka bani yau i dan ya dace ka koma malam shagalau domin duk inda aikin badala yake kai ne shugaba to ya ishe ka haka kada mutane su ji mutunci na ya zube ka san dai haka gatu nake badawa da limancin sallah ai shi yasa na ji wani malami ya ce azaba da za a yi wa shar shagalallen malami ya fi na jahili irin mu wanda mu ba mu je makarantar ba balle mu san illa aikata saɓan Allah tashi ka bani wuri, alu ko yanzu in mai da ka in mai da ka kare ka bi bola cikin garangambar rayuwa kai wa Jaro? Allah ya jari zamanin ka ji ka ji har ka gama shanawa amin tafi ka bani wuri kan haƙuri mana kamar baka san wasa ba irin ta abokan shagala kunna sa malam jago ya ja da ƙarfi alu ya riƙe yana roƙonsa da yatsu ba kada na ji labarin abin da za mu yi an jima da dare a bakin kowa an gama baba indan mana faɗa indan ni ba zan faɗa ba idan na faɗa ai kaina na tunawa asiri da kyau yaro mai wayo tashi koma bakin sana'arka an jima ka zo man da kunshi mai kauri saura ka zubo min kayan hanji mai ɗaci kai baba jauro ka dai ka ta manta wannan lamarin sama da shekara ɗaya ai ka san wanda aka yi wa bai manta wanda ya yi ne ki manta uhm, sai an jima dai baba Allah kar mu lafiya yaron banza Dariya sosai alu ya sa jin sunan da ya ambata masa. Ja'iri, mu ci gaba da tsinewar tare, ayar da ubanka ya ha'ince ne ya gudan min da dukiya, dole ne na jagoranci lalata rayuwarka, a ƙarshe in ka ɗeba cuta na barka cikin yoyon kashi. Malam Jero ya ta cikin muzurai. Allah ka sa mu yi aiki da ilimin mu alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka maman maganin irin waɗannan malamai. wanda suka fi ɗan kaiɗi amin Kwada ta koma wurin mamanta maman ta samu ta tashi tana zaune ta zubawa wuri ɗaya ido a hankali ta iso ta zauna gefenta ta sha fuskanta. Mama na wanka na kin ga jiki na ya yi kyau ke ma mu je in kai ki kiyo za ki ji daɗi. Juya kai gefe ta yi alamun ba za ta je ba kenan. Mama na wai me ke damun ki kwana biyu na ga ba kya son cin abinci sai yawan barci. nan ma juya kai ta yi gefe wuka hannunta ta yi cikin rawar murya ta suma magana duk da ta san ba amsa mata za ta yi ba mama na ina son ki wallahi ba na son abin da zai raba mu ina son na ji maganar ki ina burin jin sunana a bakin ki sannan ina son sanin wace ce ni daga ina muka fito waye babana su waye danginmu duk ina son sani amma na san da kamar wuya tunda baki da lafiya sannan baki magana sai ta fashe da kuka ta kifa fuskar ta saman cinyar maman tana mai ci gaba da cewa mama na yau wani ya so sake min abin da aka min na kwanta a asibiti sadda na je wanka kuma na ji tsoro don haka ba zan sake zuwa wurin ba can na kusa da bakin titi zani ta shiru cikin jin ajiyar zuciya mai ɗauke da shesheka cike da kwaɗayin samun kulawar maman nata ita mamaki sai ta ji hannun maman na yawo a saman kanta wani abu mai dumi na sauka kan wuyanta tana shafuwa ta ga hawaye da sauri ta tashi zaune aba kai da hawaye ke fita a idanun maman lamarin da ya zamo bakon lamari a gare ta yau mamanta na kuka ba kowa ba ko dariya ba sake tsirawa fuskan maman idanu ta wanda suka kulle da hawaye na ci gaba da sauka wanda suke hawaye na ci gaba da sauka a kumatunta mama na ta kira sunan cikin goge masa hawayen da bayan hannunta Buɗe ido ta yi wanda suka koma jajaye a maimakon farare ta Mama na me ke damun ki? Ko kin sama fahimtar zance na ne? Janye ta tare da ta saka mata dariya mai ƙarfi cikin kunni. lamu wata tana sauraron dariya da rabon da ta yi irin su ta jima. Mama ki bar dariya haka kai na ce ki min ta furta cikin rawar murya. Maimakon ta tsaya sai ta ƙara sauti ta yi sauti ta yi zuwa can ta fashe da kuka cikin jan jiniya duk Iya na sauraron ta hata mai isar ta yi shiru don kanta ba tare da ta rarrashe ta ba kamar yadda ta saba. Ni ba na da tafiya duk kuma dariyar da kika yi cikin kunni na ne ya sa min ciwo don haka ki daina kin ji ki kuma ya shiru na fi jin daɗi. Tana magana ne cikin gyara mata zaman hular kanta wanda ya fi wanda ya fi ya fita hayyacinsa daga fari ta zuwa shi ba milk ba ba kuma brown ba. Har zuwa da gan maman tana cikin dariya in ta mai isa sai ta fashe da kuka lamarin da ya kuma sanya tsira cikin damuwa na tunanin ranar da man nata za ta sami lafiya. Cikin talatin dare motsin ya ta shiɗe ta yi tamo lamo tana sauraron kalaman da ke shiga kunnen ta. mu yanka su ne kawai ba sai mun sha wahalar ɗaukar su ba kada garin ɗauka asirin mu ya soni. Kai mana shudan lamalan ka san Dai boka ya ce sai mun yi nasarar amfani da mahaukaciya kafin mu idanun idanunta mu kai masa. Daga lokacin za mu iya shiga duk inda muka so mu yi sata ba mai ganin mu. Au, na tuna, amma ta ya kake ganin za mu iya kwanciya da ita tana halin wannan dauɗan? Biyan bukata ba sai da tsafta ba, kai dai ka shirya don nemi ita, in na ma sai ka yi. Shi kenan mu Tafiyar su ya so mu kusanto inda suke jikinta ba inda baya rawa. duk da bata fahimci me kalmar kwanciya ke nufi ba amma har kalmar yankawa Sara ta cire idanu sun zauna a kanta, take ta soma tashin maman ta hanyar jijjiga ta, amma tamkar tana yi da dutse saboda barcin nata yayi nisa. A can baya kuma Malam Jauro ne da Alu suke nasu sanda don cimma wani farsu akan bayan Allah ba tare da sanin wasu sun riga gaba ba. Madan ya dai, ko bikin ne ya dawo a'a lafiya ta lauyan labai oke za shi ki shiga ofis kenan yau sai wani satin tunda kaga wannan ya kusa karewa ban gani ba aminatu kawai ki shirya na sauke ki bana jin daɗin zaman kaɗaicin da kike yi domin shine ke ya ki cikin tunani o oh, hobby kai dai kullum ka ina tunani to ayin tunani dole ne ga ɗan adam ko da kuwa bai so ba yes na ji dai tashi mu tafi kada ki makara Allah dadin Hamid sai wani satin zan shiga yau ina son kai wa yau Umar ziyara ne daga nan na biya in ga malam baba akan mafarkai na marasa tushe waye haka mahaifin mahaifin yau Umma ce a wurinsa Umma ta rika amso min taimako sadda ciwon cikin nan ya matsa min oh na tuna kam to in haka ne tashi in so mu in so ma kai ki wurin sa in na sauke ki a gidan hajja sai na wuce wurin Alhaji Bala Uffi ka ya tafi ka dan sai na tashi barci zan fita oh Tom mu je na taya ki barci ganin ya fita kayan jikinsa ya koma daga shi sai bes da vozza ya sa ta miƙe tsaye da sauri ta nufi wardrobe ta ɗauko gyale ta juya suna haɗa ido ya bushe da dariya bata kula shi ba ta nufi inda shorts nata suke ta sanya flat tare da bag nasa ta fice daga bedroom din tana cewa ina jiran ka a mota Direbin yake cikin nishaɗi zuwa can ya dube ta cike da tsokana ya ce jiya shekaru masu yawa da auren mu amma kin kasa neman lada anya ba za ki ja na ɗauko miki kanwa ba inda a ce da gaske kake yi wallahi da na fi kowa murna ko na samu sauran shakar iska akan kallo na akan kallo na malake ka da al'umma ke man na malake ka da al'umma ke min kin ga ban san zance marasa tushe ina wanki da zancen wasu tunda ba a bakin umma ko shakikai na kika jiyo gulmar ba mhm, haka ne kam amma Allah Dada Hamid da gaske nake yi ka nemo wata ka nemi mata ko za ta haifa mana ɗiya mace mu mai da mai sa'u ke za ki haifa mana wuma sa'u da yarda Allah uhun hoffi kenan ni fa ina ji a jikina kamar F ina son ƙare ni kuma ina ji da saura har dan har sai kin haifo mana insha Allah to Allah ya bi bakinka amin Hubi. ya isa aminatu in dai kin san korafi ne kan maganganun jama'a ban san jinsa duke bakinta ta yi daga haka ba wanda yake magana har suka isa unguwar ita ke nuna masa hanya har suka iso babban zawiyar shehun malami iso suka nema aka yi musu jagora zuwa cikin babban falon da ke farkon shiga gidan mafi yau dai ga ka a gidan malam babba ai kuwa dai yau zan gansa ido da ido murmushi ta suka ci gaba da hirar ƙasa ƙasa wanda rabi tsukan ta yake yi tana biya masa sai ta suke jin kansu tankar sabbin aure domin hajiya amina ta miji mai sauƙin hali da iya tarairaya iyalinsa dan a kullum ji yake da ita kamar tsoka ɗaya a miya haka shi ma ya mogi mata mai nagarta ta kowane fanni gyaran murya malam babba ya yi malam babba yasa suka ya shigo da sallama suka amsa a tare suka sunguya cikin girmama suna kwasan gaisuwa cike da sakewa ya amsa sannan ku ku zauna da kyau ya furta musu cikin muryarsa na manyanta domin ya sa sama shekaru tamanin da ɗoriya amina tiyo ke ce tafe yi malam tare muke da mai gidan masha Allah da fatan kun iso lafiya lafiya lau alhaji ahmad ya amsa yana motsa yatsun hannunsa kansa a ƙasa saboda ƙwarjinin shehun malami. ina jin ki aminatu da fatan komi lafiya ciwon cikin ya bari da mafarkan ku to alhamdulillah zan ce amma a hakikanin gaskiya ciwo kuna nan haka mafarkan sun dai sauki ya rab ya ya rabbi ya warware kullun da ke tare da ke ya tabbatar da warakar cikin lamarin alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbi suka amsa a tare yanzu ya kike jin jikin naki da kuma yanayin mafarkan malam ba zan iya kwatanta yanayin da nake ji ba saboda ban san takamaiman inda ke min ciwo ba in ka ɗauke ciwon ciki sannan mafarkai kuma ba na iya riƙe su ko da na yi wayewar gari amma dai suna bani tsoron ainin ba komai yanzu zan yi miki addu'a a ruwan zamzam ki je kina sha safe da dare sannan ki dage da ibada musamman ya lali dan neman jallabi Allah ya kawo mana mafita ba tare da iyawarmu ba So malam na gode ba komai kuɗin jira ni ina zuwa yana fita alhaji Ahmad ya matso ya kama hannun Momin Hamid san wannan malamin yana da fiye da zato na. malam babba kenan kowa haka yake yabonsa kuma haka yoyinsa suke masu kamci tare da nutsuwa ikon Allah Allah nuna mana ganin Mahmud haka kada kai ta yi ya matsa hannunta ta kalle shi na ce ko za mu yi mata magana Mahmud ne ya taimaka mana ya daina shaye-shayen wofin nan a'a ka bar magana kuma ko me Muhammad yake yi yana yin sa ne dan haka ba abin da za a karɓa masa yanzu ya bamu kunya dan tsaf zai iya zubarwa a gaban mu to maganin kada a ji kunya to kada a fara shikenan tunda kin fi ni hujja ai gaskiya ne ni ina maganin maganar Hamid zan yi mata ya taya mu da addu'a kan Allah ya ƙara tsare mana shi daga sharrin abokanan banza domin rayuwar waje sai a hankali kada wani ko wata sirri ba su riba shi ya faɗa ribate shi ya faɗa banza in dai za ki iya iya aminta da a kai maganar Muhammad to dole tare da Muhammad za a faɗa to a bari addu'a ta ma ta ishe sa Aminatu ce yes wato ke dai Muhammad ne ba kya son a yi wa addu'a ko ni ban ce haka ba hobi to me kike nufi dawa malam babba ya katse masu muhawarai ya yi mata bayani har da har yadda za su gamsu sai kuma ya ɗora da ya masu nasiha tare da basu addu'o'i da za su yawaita yi don neman waraka. Sai godiya suke zuba a hanyar zuwa gidan aminu ya Umar kuma ɗiyan Malam Babba suka gamu da Muhammad cikin zugar 'yan daba sai shawagi suke yi a titi suna bushe-bushe cike da fitsara. Alhaji Ahmad ya yi nufin tsayawa su ɗauke shi ta hana ta soma ta kama mitan halin Muhammad ba lamarin da ya Sarkiyar Alhaji Ahmad Guya ya dakatar da tuhumar da yake mata ɗazun. In kin gama ki kira ni zan ƙarasa gidan Alhaji Babbala ya ambata cikin jin wik ɗinta. Tura baki ta kamar yarinya ya matsa soldat ɗinta cikin murmushi ya ce bayan gama yi wa Mahmud faɗa sai me kuma ya rage madam. Buɗe kofar ta ta zura lex ɗinta waje idanunta na kansa ta ce ba zan jima ba kuma na san lokacin ba ku gama ba zan wuce kawai gidan umma ma haɗu a can. Oke ki gaida hajiyar wani karan na shigo mu gaisa da hajiya don wallahi ban san ta ba duk kun aminta da ke tsakanin su da umma za ta ji ta amsa tare da ta karwa hannunsa kis ta fice da sauri tana dariya bayan ta bi da kallo har ta shige karamin gate yara zama yayi ya zame cikin sit ya tura hularsa gaban goshi ya lumshe idanu yana hasko mafarin ƙaunarsu abu kamar wasa suka soma sai ga abu ya zama gaske shi da ita babu wani tazarar shekaru don tirirrace ya bata kacan. Wanda ake yi a bayansa ya katse masa tunani ya waiwayo sai ya ga ashe hanya ake so don shiga gidan shi kuma ya tsare wurin bi kunna motar ya ya matsa gaba kaɗan ya juyo yana bin motar da kallo kafin idanunsa ya haɗu da muhsin flash brain nasa ya yi take ya hasko masa inda ya taɓa ganin fuskar da sauri ya fito ya kulle motarsa ya yi bayansa cikin sassafa mai gadi na sha kulle get ganin ganin siyasa ya ja baya kafin ya jefo masa tambayar wa yake nema ya nuna motar Muhsin alamun wurinsa ya zo. Cikin nutsuwa Muhsin ya fito jin an dafa shi ya sashi zabura cike da tsoro domin bai lura da iso ya haja Ahmad ba. Injinsa ne ya ya harba ganin fuskar wanda ke gabansa domin shi ma a take hasko inda ya san shi. Assalamu alaikum. Alhaji Ahmad ya furta tare da miƙa masa hannu. amsa sallaman yayi ba tare da ya mika masa nasa hannu ba afuwa dan uwa ba nufi ba nufi na na baka tsoro ba ya ambata musun cike da murmushi no ba komai alhaji ya amsa cikin dakiya thanks you are welcome dama in ba za ka damu ba ina son yin ma wata tambaya ce amma ina haɗa ka da girma Allah da manzonsa in na tambaye ka ka faɗa min gaskiya insha Allahu good ya ambata cikin kallon agogon da ke ɗaure a tsintsiya a hannun Muhsin a take Muhsin ɗin ya ƙara rikewa a takaice Alhaji Ahmad yake ƙare masa kallo ganin yadda ƙirjinsa ke habawa sai ya tako ya cike zarar da ke tsakaninsu ya kama kafaɗinsa da dukkan hannayensa girgiza kaɗan be a call my friend I just asking you amsa kaɗai za ka bani bisa gaskiya amma ban zo gare ka don na cutar da kai ba don haka ka cika tsoron komi ni ba matuci ba ne dukkan lamurata na kan yi su ne bisa adalci an hana fahimci abokin mu'amalar tawa adali ne gida kai mutum ya yi cikin sauke numfashi yana mai jin nutsuwa na sauka cikin ruhinsa very good alhaji ahmad ya koma furtawa tare da jin ya sa ya tura hannun cikin aljihu ya fiddo da agogo exactly irin na Mohsin ya miƙa masa noke hannu ya yi ya ƙyamsa abokina shin wa ka sani mamallakin wannan abokon kuma me ka sani game da samun sa da inda aka yi wa yarinyar fyaɗe da farko sadda na ga agogon cewa na yi dan uwana abid ne sannan ban san komai a game da samun sa da aka yi a wurin ba ya amsa kai tsaye fahimta da niyyar da zan gane dan san ban fahimci zantukan ka ba jingina da jikin motar sai ya ƙaro masa bayani yadda suka yi da abit din da kuma mahaifiyarsu yanzu ina ina abid din yake makaranta amma ina mai kuma tabbatar maka ba shi ne mamallakin agogon ba domin na gamsu da bayan na gamsu da bayanan mahaifiyarmu don ni ɗin shaida ne na ganin agogon a ɗakinta yanzu haka in zaka iya jira na zan je na ɗuko maka don ka shaida kana son wanke sake nan kamar yadda mahaifiyarku ta yi ko ɗaya ba haka ne ba manufata ba umma mai gaskiya ce ni kuma ina ƙoƙarin sanar maka da gaskiya ce kamar yadda ka roƙe ni Haka ne, amma zan so ganin shi a ɗin ido da ido saboda ina da tambayoyin da zan masa. Ba ni kat ɗinka ko rikis ɗinka, insha Allah ofis ko gida za mu zo tare da shi, nan cikin satin nan zai shigo. Miƙa masa kat ɗin ya yi tare da sake bashi hannu don yin musabaha. Wannan karam ya ansa suka yi sallama cikin mutunci a cikin mora Alhaji Ahmad ya ya zuffafa cikin tunani akan dalilin da yasa suke son taimaka mahaukaciya da ɗiyarta a halin ba su san inda alhadin ba su san inda za su gano su ba kawai tausayi ne ya ambata a cikin ransa gyara kwanciya ya yi ya kasa kofar gas ɗin gidan da ido sai ko ga hajiya su ta fito cike da walwala ganin motar sai ya sa ta ware idanu hannu ya ɗaga mata ta iso ta zauna a gefensa kai da hamid anya wannan ƙaunar taka ba mutuwa na kusayi ba kuwa harara ya tilla mata ya kunna motar suka bar wurin ba tare da ya amsa mata ba so ma sauraron mu a daidai wannan gabar za mu dakata.